Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 23 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To zara shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa sun taya al'ummar musulmi a Amurka da na duniya baki ɗaya farin cikin kama azumin watan Ramadana. Amurka ta yi tankiya a game da zargin China cewa ta yi mata shishigi a kan teku a kusa da tsibirin Paracel. Shugabannin kasashen Turai suna shirin ganawa da shugaban Ukraine a game da samarwa Ukraine karin makamai inda ake sa ran cewa shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya zai kasance tare da su. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa dangane da balaguran da zababben shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi zuwa ƙasar waje. Sannan za ku ji cewa kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a jihar Oyo ta karɓi ƙararrakin zaɓe ashirin a jihar bayan da aka gama gudanar da zaɓuɓɓuka a Najeriya. Muna tafa da ƙarin bayani. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyinku masu sauraro da kuma guzurin da muke tafa da shi albarkacin azumin watan Ramadan da aka fara. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Masu assalamu alaikum. barkanku da yammacin yau ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka joe biden da uwar gidansa a jiya laraba sun jaddada goyon bayan su ga al'ummar musulmai da suke fama da matsaloli da kuncin rayuwa inda suka bayyana sakon taya al'ummar musulman amurka farin cikin a yayin da aka fara azumin watan ramadana duk faɗin duniya suka ce za mu ci gaba da kasancewa tare da al'ummar turkiya da siriya da kuma da suka rasa makusantansu da dama a girgizar kasar da ta aukawa kasashen a baya-bayan nan da kuma al'ummar pakistan waɗanda suke ƙoƙarin farfaɗo da rayuwarsu bayan ambaliyar ruwan da ta addabi kasar a bara biden da uwar gidansa suka ce a rubutacciyar saƙon da suka aika da sunan ƙasar da ta fi amincewa da ita saƙon nasu ya bayyana cewa amurka da ƙawayenta suna tare da al'ummomin musulmai da suke ci gaba da fuskantar zalunci ciki har da musulmai 'yan kabilar yugwa da a china da 'yan rohingya a myanmar sakataren tsaron amurka anthony blinken ya sakonsa da ya aiko tun na taya murna na fara watan azumin ramadana ya ce ofishoshin jakadancin amurka da dama za su hada taron bude baki a inda suke domin koyi da kyawawan al'adun ciyarwar da watan ya kunsa da kuma yin jagorancin haɗin kan jama'a a tsakanin al'adu mabambanta a al'ummomin. ana sa ran cewa shugabannin turai a yau alhamis za su bayyana matsayarsu a kan shirin hanzar ta samarwa dakarun ukraine makamai domin ci gaba da yakar mamayar rasha a cikin makon nan ne matsin ministocin tsaron kasashen turan suka amince da kudurin dalar amurka biliyan biyu kudurin ya buƙaci aika ukraine makamai da kasashen suka mallaka a yanzu da kuma buƙatar kasashen na turai su ci gaba da aika tare da domin siyo wasu makaman shugabannin ukraine sun sanar da kawayensu na yamma cewa sojojin ukraine suna buƙatar makamai cikin gaggawa musamman ma milimita 155 ana sa ran cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres zai gana da shugabannin kasashen turan a wani taron cin abincin rana a yau alhamis inda za a gana da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ta bidiyo An jima kaɗan Aisha Ma'aza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga rahoton rahotannin namu. Ƙasa da wata ɗaya bayan da aka gudanar da zaben shugaban ƙasa a Najeriya. Yanzu haka zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Bora Ahmad Tinubu na jam'iyyar APC ya tashi zuwa birnin London da Paris inda ake sa rai zai dangana da Makka domin gudanar da aikin umara. wakilin murya amurka babangida jibrin ya duba mana wannan batu a rahoton da ya aiko mana daga Legas. wata sanarwa da mai magana da yawun zababben shugaban najeriya alhaji bola ahmed tinubu ya fitar mr tunde rahman ya bayyana cewa zababben shugaban kasar mai jiran gado alhaji bola ahmed tinubu ya bar najeriya ne ranar laraban nan domin ziyara a kasashen faransa da kuma ingila inda daga bisani kuma zai tafi kasar saudiya domin gudanar da aikin umara na watan ramadan mr tunde rahman ya bayyana cewa sabanin jita-jitan da wasu kafofin yada labarai ke bazawa cewa a asuwaji bola ahmed tinubu ya bar najeriya ne domin zuwa asibiti ko kaɗan hakan ba gaskiya ba ne ya dai bayyana cewa zababben shugaban ƙasar zai amfani da zaman da zai yi a ƙasashen ƙetare domin tsarawa da kuma tattauna yadda za a kafa gwamnati a ƙarshen watan mayu na wannan shekara lokacin da zai karbi ragamar shugabanci daga hannun shugaban ƙasa muhammadu buhari mai barin gado to koya 'yan najeriya suka ji game da wannan balaguro da zababben shugaban na najeriya asuwaju bola ahmed zuwa ƙasashen kasashen ƙetare magana na jabukan mama na baban yawo shin wannan shugaban kasan mu na yanzu tulumbu ai cewa ake yi ma ba zai kai ba gashi ya samu lafiya ya yi takara to dan ya tafi kasar waje dan ya huta sai a ce bai da lafiya saboda ka mu abin da muke fata ba bangida yanzu bangida zo da mu kasan mu lafiya kuma ya ba shi lafiya da zai aiwatar da aiki eh to a nawa ayi dai kamar wannan tafiya da ake ta jita-jita akan yayi mafi akasarin mutane na ganin kamar rashin lafiya ne ya kai shi ya je a duba lafiyan shi ai ka ko rashin lafiyan ya je ya duba a matsayin shekarun da yake yanzu da kuma zirga-zirga da aka yi na yakin neman zaɓe tun da aka fara kamfen har zuwa zaɓe har zuwa yanzu a yanka duba ai ba a zo na an huta ba to ai din ya fita ya je a duba lahiyan shi ai ko ina ga ci gaba ne gare mu ma da in zai samu lahiyan nan ya dawo ya zo ya karbi mulkin nan ya yi cikin koshin lahiya ai kaga jin dadin mu ne kasan a ka duba shi shugaban kasa mai ci na yanzu a haka ake ta fama da shi wasu ma suna ta ganin kamar da ya zo gwamnatin ba zai iya ba a haka kuma sai gashi ya je kasan wajen yau ya dawo gobe ya je ya dawo a ce ya je kiwon lafiya gobe ba zai dawo ba ma zai mutu a hakan ya dawo suna ganin ma yanzu ya shi wanda ake ganin ya ci ma lahiya a yanzu so ni ban ga wani abin da zai sa a ce ana ta wani ce ku ce kowa ya faɗi magana ire-iren wa'annan ba ya kamata dai mu bi shi da addu'a ne in ma neman lahiyan ya je to Allah ya bashi ko da yake ziyarar shugabannin Najeriya zuwa kasashen ƙetare ba wani sabon abu ne to sai dai kuma tun daga zamanin marigayi tsohon shugaban Najeriya Alhaji Umaru Musa Yar'adua da shugaba Muhammadu Buhari mai ci yanzu ziyarar tasu na kasance wanda ake tattare da rashin lafiya kamar da shi ma zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ake zargin cewa bai da koshin lafiya zargin da kuma magoya bayan faransa suka ci gaba da musantawa shi kan shi shugaban kasa muhammadu buhari a lokacin da aka zaɓe shi kafin a rantsar da shi sai da ya fice zuwa birnin london domin a duba lafiyarsa kuma bai dawo najeriya ba sai ana jajibirin rantsar da shi ko da yake ofishin zababben shugaban kasan bai karin haske ba akan lokacin da zai dawo najeriya yanzu dai abin jira a gani shine ko zababben shugaban kasan na najeriya bola ahmed tinubu zai hanzarta dawowa najeriya ko kuma zai jin jinkirta har sai gabda rantsar da shi babin ya murai amurka daga lagos a gaida baban gida jibrin ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye ga aisha da aisha ma'azu da ci gaban labaran duniya ma'aikatan kasar faransa masu bore kan karin yawan shekarun barin aiki sun tare hanyar shiga wani sashi na filin tashin jirgin saman paris na rosie charles de gaulle a yau alhamis a wani matakin zanga-zanga a fadin kasar lamarin da ya tilasta wa matafiya takawa a kafa an samu katsewar zirga-zirgar jirgin ƙasa kana an rufe wasu makarantu yayin da aka jibge shara a kan tituna sannan an yanke wutar lantarki yayin da kungiyoyin ma'aikata suka ƙara yi wa gwamnati matsin lamba akan janye dokar da za ta jinkirta shekarun barin aiki da shekaru biyu zuwa shekaru 64 ana iya hango hayaki da ke tashi daga baraguzan da ke tare a hanya a kan manyan tituna kusa da tolus a kudu maso gabashin faransa sannan a wasu biranen kasar an samu dan hatsaniyar da ta tare hanya amurka ta musanta ikirarin da china ta yi a ranar alhamis cewa dakarunta sun fatattaki wani jirgin yakin ruwan amurka mai dakile harin makamai masu linzami wanda ya shiga yankin ruwan chanar. Tianjun Li mai magana da yawon rundunar China ta kudu ya ce jirgin Amurka mai suna USS Melius ya shiga ruwan China ne ya wato a yankin tsibirin da ake kira Parasol lamarin da ya kawo cikas ga zaman lafiya a kudancin tekun China. rundunar sojin amurka wato rundunar sojin saman amurka mai kula da jiragen kasar na 7 ta musanta bayanan na china inda ta ce labarin kanzon kurege ne domin jirgin yana atisayen da ya saba ne a yankin tekun kudancin china kuma ba a fatattake shi ba a 'yan kwanakin nan dangantaka tsakanin china da amurka na daɗa yin tsami a yankin. Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To yanzu kuma bari mu koma kan rahotannin namu. yayin da aka gama gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya da na gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi a najeriya kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar oyo ta karɓi kararrakin zaɓe ashirin a jihar wakilinmu hassan umar tambuwal na dauke da karin bayani Kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Oyo ta karɓi kararrakin zaɓe guda ashirin daga jam'iyyun siyasa daban-daban a jihar ta Oyo. Sakataren kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Oyo, Mr. Ibrahim Sada ne ya sanar da hakan a Ibadan. Ya ce kararrakin sun haɗa da guda shidda na majalisar dattijai goma sha hudu kuma na 'yan majalisar wakilai. Jam'iyyun PDP da 'yan NPP da na Akwar Party ne suka kalubalanci zaɓuɓɓukan 'yan majalisar dattijai. na jam'iyyar apc da ta kai kara game da zaben majalisar dokokin jihar oyo hudu farfesa ya yahaya tanko baba na tsangayar siyasa a jami'ar usman danfodiyo da ke sakkwato masani siyasa ne a najeriya wannan ƙara gida mai cewa wani taraji taraji ne da aka yi ga doka kuma an yi wannan taraji ne saboda a guje ma hadaniya da rikici da kuma tashe-tashen hankula musamman ga jam'iyyun da ba su yi nasara ba a zaɓuɓɓuka da aka yi a mataki na daban-daban. Ta wannan kara za mu iya cewa a da shekarar alif ɗari tara da tasirin da tara zuwa dubu biyu da uku mutane da 'yan siyasa suna ɗaukar cewa kai ƙara kotun sauraron ƙarar zaɓe bai da wani amfani. Amma daga dubu biyu da bakwai zuwa yanzu nan akwai hubasar da kotuna suka yi na sauraren kara da kuma yanke hukunci da karɓar ma mulki daga hannun wannan jam'iyya zuwa waccan jam'iyya da ko kuma daga hannun wani ɗan takara cikin jam'iyya a hannunta ma wani ɗan takara wanda kotu ta ce shi ne halartaccen ɗan takara a cikin wannan jam'iyya tun daga wannan lokaci an samu kwarin gwiwa a ainun daga 'yan siyasa da jam'iyyun siyasa na tunkara kotuna masu sauraren kararraki na zaɓe domin kalubalantar zaɓe da da shi ya yi nasara kuma tun daga wancan lokacin a ta samu kunce hukunce waɗanda ke dada dama ɗan adawa rai ko kuma ke biya musu bukatunsu wanda suka gabatar a kotu da cewa wancan jami'a ba ta zaɓe ba ko wannan ɗan takara bai cancanci ya shiga zaɓe ba ko wancan jami'a ma ba su shiga ba ta cancanta zai zaɓe ba ko kuma an tafka maguɗi a zaɓe kaza kuma idan aka yi bincike na kwakwab za a iya gane cewa wanda hukumar zaɓe

wanda bai gamsu da ya gudanar da zaɓe ba ko kuma sakamakon da aka bayar da zaɓe to yana da dama da yanci ya je kotu sannan zuwa kotu shi ke rage raɗaɗi na zafi da kusuma da kuma jayayya tsakanin jam'iyyun siyasa da ma 'yan siyasa wanda suka yi takara mukamai daban-daban idan da babu kotu to abin da za mu gani shine tashin hankali tarzoma hatsaniya kone-kone kashe-kashe Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya a gaida Hassan Umar Tambuwal Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet, Facebook, Instagram da Twitter. Ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan irin abincin da ya kamata mutane su rika ci da kuma yadda ya kamata a ci abinci musamman a yanzu da aka fara azumin watan Ramadan. Shirin zai fara ne da masu fama da cutar olsa ko gyamban ciki musamman a wannan wata na azumi ganin yadda mutane ke alakanta cutar da rashin cin abinci ko kuma zama da yunwa. Tare da ni a cikin shirin akwai ta Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara na jihar Kano. To likita barka da wannan lokaci kuma masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani a game da cutar olsa ko kuma gyamban ciki. Barkanmu da wannan lokaci. cutar olsa cuta ce wadda ta danganci tumbi da kuma wani bangare a cikin karamin hanji to wannan cuta abin da yake faruwa a kanta shine akwai shimfiɗar fatar tumbi ta daga ciki wadda take wato samun gibi wato ciwo kenan za a samu ciwo a gurin wanda zai hana ci gaban wannan santsi na fata to idan aka kuma samu wannan ciwo akwai sinadarai waɗanda suke taimakawa wajen digesting wato markaɗan abinci a cikin tumbi to wannan sinadaran kuma su akwai acid a ciki a tare da su wanda idan suka taɓa wannan ciwo sai kuma mutum ya shiga cikin azaba yawa sannan kuma akwai irin abinciccikan da in aka ci su ma suka je suka taba wannan guri wannan miki sai mutum ya ta fama da wahala to likita me ke kawo cutar musamman yadda mutane ke alakanta cutar da zama da yunwa ko rashin cin abinci shin kuma mai fama da cutar zai iya yin azumi a irin bincike da aka yi an gano cewar akwai kwayoyin cuta da za su iya jawo ita wannan ulcer din a cikin su akwai abin da ake kira helicobacter helicobacter pylori to ita wannan helicobacter pylori din a cikin abinci ma za a iya samun ta mutum ya ci ta ko contaminated food haka to idan mutum ya ci kuma shi kenan sai fama shi yasa a cikin magungunan da ake bayarwa na olsa ake ba da magungunan da za su iya kashe ta yanzu ma akwai gwaji da za a iya yi wa mutum dan a gane ko yana da ita wannan helicobacter pylori din banda haka ma kuma akwai 'yan akidun aƙidun haka da mutum wasu halayya da mutum zai iya yi wa 'yan da za su iya jawo ya samu wannan cuta ko kuma wasu rashin lafiya haka da za su iya sa mutum ya samu wannan cuta akwai mutanen da idan suka kone ma a fata suna iya samun abin da ake kira stress ulcer wato ulcer ta azaba kenan ta wahala akwai mutanen da kuma in suka shiga cikin tashin hankali su ma su iya samun ita wannan ulcer din to shi kanshi rashin cin abinci ma a kan lokaci yana iya tayar da ciwon ko kuma ya sa ciwon ya zama abin da ake kira exacerbated kenan abinci wanda ya danganci mai zafi da yawa ko mai sanyi da yawa ko mai kararau kararau kayau kayau da yawa ko kuma abinci mai yaji haka spicy milk kenan ko mai tsami ko mai ɗaci duk za su iya tayar da wannan ciwo mai fama da cutar olsa kuma zai iya yin azumi amma akwai waɗansu dokoki kamar yanzu akwai lokacin sahur kenan ko to ana so mutum ya ci a wannan lokaci amma akwai irin abinci abincicikan da dama mai lafiya ma wanda ba olsa yake ba ya kamata ya ci a wannan lokaci wato abinci wanda zai sa nan da nan ka ji kishi bai kamata kamata ka ci ba kamar soyayyen abinci kenan mai maiko sannan kuma dama banda abinci mai yajin nan kamar yadda na faɗa ko masu tsami haka ko wanda ya cika ɗaci da da shauransu inan duk mutum sai ya guje su sai kuma mutum ya sha maganin sa dama ai za a ba da magani na olsa to sai mutum ya sha wa inan magunguna a lokacin da yake da olsa din zai iya azumin shi idan ya sha magani ba wani abu bane in Allah yadda inda mutum ya kula ya samu ya yi sahur sannan kuma in aka sha ruwa nan ma za a sha ba bayan an sha ruwa za a ci abinci ne a natse a bisa hankali kamar yadda na ga wata yar uwata tana yi tana da olsa idan aka sha ruwa za ta ci wato dabino amma wanda ta saka a cikin ruwa ya laushi wato kaga an guji abu mai karau karau din kenan ko busasshe ko kuma ta ci wanda yake a jike din ko kuma ta ci wanda yake danye duk tana haka in ta karya da shi ta yi sallah ta dawo sai ta fara shan shayi wanda bai cika zafi da yawa ba wanda ta zuba shi da madara saboda ita kuma idan ta sha madara olsan ta yana sauka kuma yadda su in sun ma sha madara olson su baya sauka to saboda haka za ta sha sai ta ringa cin abincin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har zuwa lokacin da za ta ga ya ishe ta to akwai wa'anda za ka ga an yi azumin ana da olsa bayan an sha ruwa kuma sai mutum ya zauna ya ci abinci hayam hayam hayam hayam ai olsa nake yi saboda haka sai a ta cin abinci wannan cin abincin ma da aka yi wanda yake bai da ka'ida shi ma yana sakawa ma ciwon ciwon ma ya zama ya yi exacerbated wato ya tashi kuma sai kuma kaga wani ma sai an kai shi asibiti ana ta faman yin allurai da shauransu to saboda haka abin ma shi ma strategy ake bi insha Allah sai kaga an samu lafiya idan mutum yana fama da cutar ulcer me ya kamata ya yi kuma wani irin nau'in abinci ya kamata ya rika ci ko ya kauracewa musamman a wannan wata na Ramadan idan mutum yana fama da wato ciwon ulcer na farko kamata ya ya je asibiti sai a duba mishi a gani yaya wannan ulcer ta shi wace iri ce dama idan asibitin da ya saba zuwa ne suna da history din zuwan shi visit din shi na asibiti saboda haka in suka ga cewar mai wahala ce za su iya cewa to ba sai yayi ba idan kuma ba mai wahala ba ce wato ba mai karfi ba ce to idan ba wadda take yawan tashi ba kenan wadda take yawan exacerbated to wannan insha Allahu zai iya yin azumin shi za a iya cewa okay to ga magungunan da za ka yi amfani da su lokacin sahur da kuma lokacin bayan an yi buɗe buɗe baki kuma dama kamar yadda na yi bayani za a guji ji wa'yancan abinci cika da naman da na lissafo a farko insha Allah um, za a samu sauƙin abin za a iya azumi lafiya. To likita a lokacin azumi akan yi mu'amala da nau'ikan abinci daban-daban shin yaya masu fama da ciwon siga ya kamata su kula da kansu wajen cin abinci da sauransu. To masu ciwon siga su ma kin ga Mm, ciwon su yana da mahimmanci wato ciwo ne na musamman su masu ciwon suga akwai level da ba a so sugan su ya wuce ta sama akwai kuma level da ba a so ya kai ta ƙasa saboda har ba a san ma ya yi wani kasa ana ganin cewa idan ya yi wannan kasa ma za a iya rasa mutum to a dalilin haka ne kai mai ciwon suga ba fa za ka ɗauki azumi haka kurin ba sai ka je gurin likitanka ko likitanki wanda ya saba ganin ka zai duba ya gani za ka iya yin azumin dama kamar yadda na faɗa komai ana dubawa ne a bisa history wato a ce tarihin zuwan ka asibiti akwai a takarda an yi documentin a dudduba a dudduba a gani a yanayin yadda kake wannan eh, level din sigan naka mai hawan hawan hawa ne yana wasa baya dan dadewa in yayi daidai to duk dai za su bincika sai su ga to me ya kamata in ya kamata kai azumi za su gaya maka kai azumi da yan shawarwarin da ya kamata a bubbi da dokoki ya danganta da irin yanayin ciwon siga sigan naka kowa akwai irin nashi akwai wanda zaka ga sigan nan da nan yana yana iya sauka kuma ya dan zauna dan normal zuwa wani lokaci akwai kuma wanda zaka ga mai wahalan ne wanda zai dade kafin ya sauka kowa akwai yanayin jikinsa da yanayin yanda jikinsa yake mu'amala da siga to a dalilin haka shi yasa ya gwammace mutum ya je asibiti a duba idan wanda zai iya yin azumi ne za su gaya mishi in kuma ba wanda zai iya azumi ba ne za su gaya mishi ya kula saboda kamar yadda na bayani ba a so sigan ma ya yi ƙasa. to likita akwai masu fama da da kuma hypertension ko hawan jini su ma wani irin jan hankali zaki gare su wajen kula da lafiyarsu musamman a wannan lokaci ko kuma a wannan wata na Ramadan. To masha Allah su kuma masu ciwon hawan jini dama babban abin dubawa shine abinci mai gishiri kuma dama lokacin azumi mata <laughs> muna girki wani lokacin kawai muna daddafawa ba ma dubawa da wai ko akwai mai wannan ciwo ko akwai mai wannan ciwo mu dai girkin mu muke saboda za a cin an yi buɗe baki To a dalilin haka ne ya kamata mutum ya kula da yanayin intake din shi na gishiri. To in dai har ma gishirin bai ji ba kada ka kara. Sannan kuma a kula wajen shan ruwa haka ya kamata mutum ya sha ruwa sosai sosai. Wannan ma yana taimakawa insha Allahu gurin sirka yanayin gishiri da aka ci haka. Kuma kamar yadda na yi bayani babban abin da ya fi muhimmanci ga masu irin wannan ciwukan shine kula da shan magani. Kula da shan magani shine to idan mutum dama kafin ka kwanta kake shan maganin ka sai ka sha lokacin sahur kaga shi kenan an huta in kuma dama ka riga ka saba ne to zaka iya sha amma dai ya fi a sha din a lokacin sahur saboda za a tashi a ci abinci akwai da ma ba sa bacci sai lokacin <laughs> bayan an yi sallar asuba to kaga wannan lokacin eh, kafin a rufe baki sai mutum ya sha maganin sa insha Allah ina ganin ba za a samu matsala ba sannan kuma idan mutum yana da kamar ciwon wanda yake ba a gama gane kanshi ba sai magana da likitan da ya saba ganin shi shi don a bincika a gani yaya wannan ciwo naka zaka iya yin azumin ne ko ko ba za ka iya ba. Likita daga karshe wace shawara zaki ba ma al'umma baki ɗaya wajen kula da kansu musamman a yanzu da ake azumi kuma ya zo a yanayi na zafi. Shawara dai wanda dai duk aka saba bayarwa ce a ko ina a ko da yaushe. Wato shi dama azumin nan mun saba yin shi a lokacin zafi. Na lokacin zafi ya zo ana yin azumi. Wani lokacin Allah mai Allah mai rahama mai jin kai ana cikin azumin sai kuma ka ga ana ta samun rahama ana ta samun rahama rahama tana sauka gari yanayin gari yana canjawa to dama a lokacin zafi babban matsalar mutum shine kishi a dalilin haka ne kaman in aka sha ruwa din zaka ga mutum kafin yayi komai ya nemi ruwa sannan lokacin buɗe baki ma zaka ga wani ya fi gwammacewa ya sha ruwan to wannan haka yayi in ya so kamar a wannan lokacin haka na lokacin da ake cikin rufar baki din sai mutum ya kula wajen kamar yawan shiga rana haka da shauransu tunda ita rana za ta ringa tsotse ruwan jikin mutum ne idan zafi kai ka ji zafi za ka yi gumi saboda haka dan ruwan da ka sha duk zai yi ta fita ta gumi din ko to a dalilin haka sai mutum ya dan kula wurin shiga rana da kuma kulawa haka gurin ya zance a activity heavy activity haka wanda zai saurin gajiyar da mutum sai kuma a dinga yawan samun inuwa haka ana dan hutawa ko kuma in ma za aikin a yi shi dai a cikin inuwa tare da dai duk kulawa dai da lafiya ga baki daya to madalla Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan an ji an ilimantu da shawarwarin da likita ta bamu musamman ma a wannan wata na azumi. A madadin likita da muka kasance da ita a cikin shirin wato Dr. Adama Ibrahim Jibril. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya. To a gaishe ki. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kukan turo mana ta imel. saƙonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce azumi ya kawo jiki ga kuɗi a account amma babu cash gashi kuma kayan masarufi sun yi tsada. To Allah ya kama na sauki kuma ya sa mu fara azumi lafiya mu kammala lafiya. Amin. Sakon haɗin gwiwa daga Yakubu mai aski ba da raka da Sunusu datti da Mamman Sani Dauda tare da Yaro Bunaya garin Malam da Malamin Kurra garin Sarkin Noma jihar da Magaram. Suka ce tabbas ruwa shine abokin rayuwa domin kuwa a gaskiya mutanen birni da karkara muna fuskantar matsalar ruwan sha musamman ma karkara don haka yana da kyau gwamnatin kasar Nijar ta gaggauta magance wannan matsala. To yanzu kuma ga falalar azumi albarkacin watan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين sunana Mustapha Dandumi daga masallacin Mu'az bin Jabal da ke nan Kano a Najeriya. yau za mu magana akan abin da ya shafi azumi wanda yake yansa zai shigar da shi aljanna ya zo daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa da shi abi umama yadda Allah ta tabbata a gare shi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ya rasulullahi shiryar da ni a bisa wani aiki wanda idan na aikata shi zai shigar da ni aljanna kai tsaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi alaika bisawm la misla lahu ina horon ka da yin azumi babu kamar azumi nan fa mu kalli waccan kalma wadda ya zo wajen annabi sassalin ke cewa ya rasulallahi gaya min wani aiki wanda in na yi shi kai tsaye zan shiga aljanna sai ce ina horanka da azumi babu kamasa to yan uwa wannan kalma da annabi sassalin ya faɗa akan azumi duk wanda ya ji wannan kalmar kuma ya ga ginjina nauyin ta ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam na san ba zai yi sakaci ya wato koma baya akan me yin azumi ba karshen burin musulmi gaba ɗaya aljanna duk abin da kake aikatawa burin ka ne ka shiga aljanna to amma kaga wannan sahabi abu umama da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa ya nuna masa aikin da in yayi shi zai shiga aljanna sai ce ina horanka da azumi domin babu misalinsa wannan babu misalin nasa yake nuna mana cewa duk abin da mutum zai musamman a wannan watan to babu fa kamar azumi lallai lallai abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake alfahari da shi kuma yake son sa a wannan watan shine yin azumi idan wannan wata ya shigo dalili domin mu samu wannan falala ta samun shiga aljanna wannan yana nuna mana cewa yin azumi kadai hanya ce tiryan tiryan wadda za ta saka ka aljanna azumin ka yi kokari ka kiyaye shi da ka'idoji da dokokin da aka sa a cikin azumi muna fata dukkanin musulmi za su dage su yi kokari su yi azumi su kyautata niyyar su domin su samu shiga aljanna saboda haka Allah ya amfane mu da abin da muka karanta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da wannan muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaici. To a takaicen shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa a jiya sun jaddada goyon bayan su ga al'ummar musulmai da suke fama da matsaloli da kuncin rayuwa inda suka bayyana sakon taya al'ummar musulman Amurka farin ciki yayin da aka fara azumin watan Ramadana. Ana sa ran cewa shugabannin Turai a yau Alhamis za su bayyana matsayarsu akan shirin hanzarta samarwa dakarun Ukraine makamai domin ci gaba da yakar mamayar Rasha. ma'aikatan kasar faransa masu bore kan karin yawan shekarun barin aiki sun tare hanyar shiga wani sashi na filin tashin jirgin saman paris To masu sauraron mu da haka muka ka karshen shirin namu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatarwa da Julie lagos Gresham da ma injiniyar mu ta yanzu ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu huta lafiya.